A yaushe ne za a iya cewa akwai rashin isasshen jini ga mace? Rashin jini ba wani abu ne illa ragowar adadin hemoglobin ga mace mai juna biyu ko kuma mai shayarwa. Me ke dalilin rashin wannan jinin? Abubuwan da ke haddasa wannan matsalar sun hada da makara wajen zuwa awo, wasu matan ba sa zuwa awo da wuri, wasu ba sa ma zuwa kwata-kwata har ila yau wasu matan suna rarratsa ko kuma sun haifi 'ya'ya da yawa, gashi kuma ba sa cin abinci mai gina jiki cewa da mai sinadarin fer. Wani sakamako ke akwai na rashin jini ga mace da ke da juna biyu ko mai shayarwa? Suna da yawa, wani lokacin cikin baya bunƙasa yadda ya kamata. In cikin ya kai sati 37 ya kamata girman shi ya kai tsakanin yanci 32 zuwa 33, amma in mace ba ta da isassun jini, kuma gashi cikin baya bunƙasa yadda ya kamata, cikin zai tsaya kan yanci 20 zuwa 25, kenan akwai matsala. Jinjirin cikin baya girma yadda ake so. Matsalar na iya haddasa samu mutuwar jinjirin ko bari ko kuma haihuwar bakwai ne, ko kuma zubar da jini a lokacin haihuwa aka zalika ana iya samun mutuwar uwa da jinjirinta ko kuma a haihi yaro da wata kama ko kuma cutar banɗaki kai a kai a takaice macen da bata da isassun jini idan ta samu ciki tana cikin hatsari tunda tana iya yin bare ko ma ta rasa ranta bayan haihuwar ya yake rigakafin wannan rashin jinin. Ya kamata mace ta rinka cin abinci mai gina jiki mai kumshe da sinadarin fer kamar su anta, kayan lambu, zogale, nama, wake, kihi, miyar kuka waɗanda ba su bukatar wasu kuɗaɗe masu yawa kuma muna iya samun su kusa da mu a cikin kasuwanni. Suna iya taimaka mana sosai wajen rigakafin matsalar rashin jini. Kahin mace ta samu juna biyu da lokacin da take da juna biyu da kuma lokacin da ta haihu. cruces y apre la cruces.